Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Ibrahim kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 23 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To Zahara ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce an gabatar ma shugaban Rasha Vladimir Putin wasu tsare-tsare na faɗaɗa rundunar sojin Rasha da wajen kashe talatin cikin ɗari. Hukumomi a Pakistan sun ce wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tarwatsa kansa a wani wurin duba ababen hawa inda ya hallaka wani ɗan sanda baya ga wasu mutane goma da ya raunata. sannan kasar india ta fara gwajin covid-19 ma fasinjojin jiragen sama da ke isowa daga wasu kasashe kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yau za a ji cewar mataimakiyar gwamnan babban bankin najeriya cbn ta ce sun yi odar sabbin kuɗi da aka sauya fasalinsu amma ta gagar faɗin ko nawa aka kashe wajen buga su yayin da ta bayyana a gaban majalisar wakilan najeriya sannan za ku ji cewa gwamnatin ghana ta tura tawaga ta musamman don tattaunawa da gwamnatin mulkin sojin kasar burkina faso biyo bayan sanar da janye jakadan burkina faso daga ghana tare da gurfanar da jakadan ghana daga burkina faso sannan yayin da kristoci ke shirye-shiryen bikin kisrimiti shugaban kungiyar kristoci ta najeriya reshen jihar borno ya yi karin bayani game da muhimmancin wannan rana. Kamar kowane ranar Juma'a yau ma muna tafe da shirin duniyar Amurka. Za kuma ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyinku masu sauraro. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an lafiya ga labaran. ma'aikatar tsaron burtaniya yau dinnan juma'a ta bayyana a bitar ta ta bayanan sirri kan ukraine cewa an gabatar ma shugaban rasha vladimir putin wasu tsare-tsare na faɗaɗa rundunar sojin rasha da wajen kashi 30 cikin 100 wanda hakan zai sa adadin sojojin ƙasar ya kai miliyan ɗaya da rabi ma'aikatar ta tsaron birtaniya ta ce an gabatar da wannan shawarar ce ranar laraba kuma a ta bakinta ministan tsaron rasha sargi shegu ya bayyana cewa fadadawar za ta shafi birged-birged akalla biyu a arewa maso yammacin rasha waɗanda za a fadada su zuwa rundunoni ministan tsaron na rasha ya kafa hujja wannan shiri da cewa abin ya biyo bayan kula da aka yi cewa a shiga kungiyar neto da kasashen finland da sweden ke yi barazana ce babba hukumomi a pakistan sun ce yau dinnan jama'a wani dan kunar bakin wake wanda ke tafi cikin wata mota ya tarwatsa kansa a wani wurin duba ababen hawa a islamabad babban birnin kasar inda ya hallaka wani dan sanda baya ga wasu mutane goma da ya raunata nan da nan haramtacciyar kungiyar taliban shiyar pakistan ko takri'i taliban pakistan ttp a takaice ta ɗauki alhakin kai harin tana mai cewa wani mambanta ne ya kai harin suhail zafar chatta taimakin shugaban 'yan sanda na birnin islamabad ya gaya ma manema labarai daura da inda al'amarin ya faru cewa an tsaida wata motar da ake shakkar take-takenta a wurin duba ababen hawan aka shiga binciken mai motar wanda ke da dogon gashin kai sai kawai ya tayar da bama-bamai Kasar India ta fara gwajin COVID-19 ma fasinjojin jiragen sama da ke isowa daga wasu kasashe An ɗau wannan sabon matakin ne yayin da China makwabciyar Indiyar ke fama da yaduwar cutar. India ta yanke shawarar yin gwaji ma kashi biyu cikin ɗari na fasinjojin da ke isowa daga ƙasashen ƙetare ɗin bisa ga wani rahoto na jaridar Times of India. Hukumar zirga-zirgar jiragen sama ta farar hula ta gaya ma kamfanonin jiragen sama cewa su ke da alhakin zaɓar fasinjojin da za a kai su wajen gwajin a tasoshin jiragen saman a halin da ake ciki kuma ƙungiyar jami'an kiwon lafiya a indiya na kira ga jama'a da su je a musu rigakafin ƙarfafa garkuwar jiki su rika sanya maski cikin jama'a kuma su ƙaurace ma cunkoso koma ba komai rigakafi ya fi magani a cewar ƙungiyar a wata takardar bayani To Madalla an jima kaɗan Ibrahim ka almasi garba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu shiga babin rahotannin namu. Mataimakiyar gwamnar babban bankin Najeriya CBN Aisha Ahmad ta ce sun yi odar sabbin kuɗi da aka sauya fasalinsu hannun naira miliyan 500 amma ta gagar faɗin ko nawa aka kashe wajen buga su. Aisha Ahmad ta gurfana a gaban Majalisar Wakilan Najeriya ne a madadin gwamnan Babban Bankin Najeriya Godwin emefele wanda aka ce yana ƙasashen kasar waje yana duba lafiyarsa. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta duba mana wannan batu a rahoton da ta aiko mana. Idan ba a manta ba, Majalisar Wakilai ta sauya zamanta a lokuta daban-daban har sau uku domin a samu gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ya gurfana a gabanta domin amsa tambayoyi kan sauya fasalin kuɗi da ya yi ba tare da tuntuɓar majalisar ba. A ƙarshe dai, jiya Alhamis ne mataimakiyar gwamna mai kula da harkokin kuɗi Aisha Ahmed ta wakilce shi. I'm sorry, I'm not able to share that figure now because and only because I want to give an accurate number. A Aisha Ahmed Muhammad ce take amsa tambaya kan ko nawa ne CBN ta kashe wajen yin odar sabbin kudaden da aka sauya wato naira dubu daya da naira dari biyar da kuma naira dari biyu. Inda ta ce ta san an yi odar sabbin kuɗin har na naira miliyan dari biyar. amma ba ta san nawa aka kashe wajen buga su ba. Yawancin 'yan majalisan ba su gamsu da bayanan mataimakiyar gwamnan ba, ciki har da Muhammad guda jika zaure. Tambayar da na so in yi mata guda biyu ne. Tambaya ta farko akwai kudade makudai da aka ɓoye su a cikin wasu account a cbn wanda an sa musu wasu suna na bogi wanda kudin ba na gwamnati ba ne kuma an ki nuna masu su me yasa wannan kudaden kamar yadda shugaban kasa ya bada umarni central bank ta bude stamp duty central account a tura wannan kudaden gaba ɗaya a tara su guri guda a biya wa najeriya bashi shika sannan mai tafiyar da gwamnati babu bashi da wannan kudade me yasa aka ki bude wannan account din tambaya ta biyu mutanenmu da ke ƙauyuka wanda ba su da account a banki ba su taɓa ma zuwa banki ba wasu ma suna mai ƙarfi ta hana su su buɗe akawun a bankuna domin ba sa son su ci riba waɗannan mutanen an ce in sun ɗauko kuɗinsu sun kawo local gamman su a bankuna inda ke da banki za a canja musu wai ba za a ba su kuɗinsu da suka kawo kuɗi kadan ba to ta ya talakan najeriya da ke kudu da arewa a ƙauyuka inda network din ma babu barantana ainihin pos din to taya mutum zai kawo kudin shi to kin ga daga nan zuwa 'yan kwanaki kaɗan so ake a karya talaka a najeriya amma dan majalisar wakilai muhammad tahir manguno ya koka ne akan lokaci da aka ɗibar wa sauyin kuɗin in duk lokacin da mun zo na za mu tattauna a zan nuna rashin gamsuwa na da wannan abubuwan da ta fada domin wannan ejen da ta fada ma ai ba a kauyuka bane a cikin local government headquarter ne suke ba sa kauyuka ba sa ciki ciki kauyuka na ciki ciki sosai a cikin local government headquarters suke to mutanen da suna cancan karkara abin da ake ce a turanci talan ya za su yi duk saboda kudin da za su kudin da za su yi da kudi dole zai su tashi sun zo abin nan headquarters karamar hukuma kafin su yi shine babban matsalan kenan to kai wani sauyi kake son ka gani a wannan al'amarin ni sauyin da nake son gani shine kamar da na gaya muku ko da za a ci gaba da wannan batun musamman ma mu jihar Borno da irin su yobe wannan a dakatar kafin a samu bankuna su koma karkara kafin a samu network domin wannan abin da suka cire in ba network sosai ba zai yi aiki an fara kaddamar da tsarin nan na rashin mu'amala da tsabar kuɗi da ake kira cashless policy a turanci a shekara 2012 kuma an kaddamar da shi ne a ƙarƙashin sashi na biyu da na 47 na dokar da ta kafa babban bankin najeriya cbn Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa. Ga Ibrahim Ka'almasi Garba da ci gaban labaran duniya. To Zahara sashin tabbatar da 'yancin addini a matakin ƙasa da ƙasa na Amurka ya yi tar da hukuncin ɗaurin shekaru goma a gidan yari da aka yanke ma wasu mata biyu mabiya addinin Baha'i a ƙasar Iran. Duka matan biyu, Mavis Sabit da mai shekaru 69 da Fariba Kamala Badi mai shekaru 60 sun mayi shekaru goma a gidan yarin daga shekara ta 2008 zuwa 2018. tare da wasu mabiya addinin baha'i din na al'ummar iran sashin tabbatar da 'yancin addinin ya ce tsare mutanen bakwai ya biyo bayan irin hidimomin addini da zamantakewa da matan ke yi a cikin al'ummar ta baha'i a kasar iran zalur wato zaluntar mavesh sabid da fariba kamala badi da gwamnatin iran ke yi babu ƙaƙƙautawa shine na baya-bayan nan a matakan murkushe addinin baha'i wanda gwamnatin iran ta shafe shekaru gomai tana daukawa a cewar sharon kilabon kwamishinar sashin na tabbatar da 'yancin addini na duniya a ƙarshe hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya fifa za ta ƙaddamar da bincike kan yadda aka yi sanannen kukunan na ƙasar turkiya nusret gokce wanda aka fi sani da salbaye ya samu shiga filin wasa bayan da argentina ta yi nasara kan faransa ranar lahadi har ma ya samu rike kofin duniya wanda hakan ya saba ma ka'ida matuka. a gaida Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. to yanzu kuma bari mu koma kan rahotannin namu. Gwamnatin Ghana ta tura tawaga ta musamman da tattaunawa da gwamnatin mulkin soji ta kasar Burkina Faso biyo bayan sanar da janye jakadan Burkina Faso daga Ghana tare da gurfanar da jakadan Ghana a Burkina Faso. Sakamakon ikirarin da shugaban Ghana ya yi a babban taron Amurka da kasashen Afirka na cewa Burkina Faso ta ɗauko hayar sojojin Rasha don yaƙi da ta'addanci a kudancin ƙasar. wakilinmu hamza adams na ɗauke da ƙarin bayani Gwamnatin Ghana ta tura tawagar jami'an diflomasiyya a kasar Burkina Faso wani matakin da gwamnatin ta ce zai ci gaba da karfafa halaka tsakanin kasashe bin musamman a kokarin da ake yi na neman kawar da aika aikan an ta'adda a Afirka ta yamma. Tawagar da suka gana da gwamnatin sojan Burkina Faso ya kunshi ministan tsaron kasar Albert Kandafa da wasu manyan jami'ai a ofis din ministan harkokin wajen Ghana. Ministan tsaron kasar Albert Kandafa ya faɗa wa manema labaru bayan ganawarsu da gwamnatin soji karkashin jagoran hukuncin Ibrahim Tsarwar cewa mun tattauna kan yadda za mu karfafa halaka tsakanin mu tare da samun fahimtar juna game da ganawar da Ghana ta yi da Amurka a baya-bayan nan mai halaka da haɗa kai domin samar da dawwammamen zaman lafiya a yankinmu. Mun kuma tattauna kan taimakon da Ghana da ECOWAS za ta ringa baiwa Burkina Faso karkashin shirin Accra Initiative da ke kokarin kawar da ta'addanci a yankinmu. koshin wannan ganawar zai sanya ya zuciyar gwamnatin sojin Burkina Faso biyo bayan ikirarin da shugaban ƙasan Ghana na Ado Danko akufo ya yi a birnin Washington cewa Burkina Faso ta dau hayar sojojin Wagner na kasar Rasha domin yakar ta'addanci abin da ke barazana ga tsaron Ghana. Mai magana da yawun gwamnatin Ghana ta fannin tsaro tare da tsare-tsaren gwamnati Palgrave Bwachidanko ya ce. Uh, National Security Minister has President A yanzu uh, komai ya lafa tunda ministan tsaron kasar Ghana ya wakilci shugaban kasa na Ado Danko akufo wajen ganawa da gwamnatin Burkina Faso kuma mun amince kan haɗa kai domin yaki da ta'addanci a yankin. Sai dai na tuntubi Umar Sanda Ahmad tsohon jami'in diplomasiya kana mai sharhi bisa harkan tsaro na ciki da wajen Ghana. Ana ne masa tambaya ko shin ya ga wannan mataki da gwamnatin Ghana ta ɗauka a inda yake cewa cikin diplomasiya akwai wani wurin da yake da samsi kadan kuma in an yi samsi sai a yi gyara na samani ziyarar da shi eh, minister of national security ya dauka zuwa burkina ya je ne domin mu komo yadda da muke da burkina domin kamar da ka faɗi eh, shi mai shugaban kasa ba da dadewa ba da shi ne lidan ecowas group ba abin da yake faruwa bai da sani. idan in maganan da ya yi nan ne yan burkina ya gani bai dace ba ai minista ta shigo an walwale magana domin koyaya garuka da suke suna da boda kamar mu da su kuma tarihin mu akwai zulufi in wani abu haka da bai taka kara ya karya ba in yi zo sai a yi sauri kamar yadda ministan ya tashi ya shigo burkina an ka je an ka fahimci juna ina samani daidai su kenan cikin aikin diplomasiya ba a bari abu ta kwanta ta dade ta ja wadansu halaye ko wani tunani wanda zai kawo muni cikin alakanmu da burkina ko akwai shawara da zaka bai wa gwamnatin ghana eh, domin ganin wani abu makamancin haka bai faru ba kuma nan zuwa gaba ghana gwamnati ya yi al'akari da abubuwa kamar haka zuwa gaba ba za a yi sauri a fito da ra'ayi ba biyo bayan shugaban kasan ghana na na ado danko akufado ya yi ikirarin cewa gwamnatin soji na burkina faso ta dau hayar sojojin wagner na kasar rasha domin kawar da ta'addanci a kudancin kasar abin da ke barazana ga tsaron ghana kasancewa ghana ta yi allah wadai da mamayar da rasha ke yi a ukraine da ya kai burkina faso ga janye jakadanta daga ghana tare da gurfanar da jakadan ghana a burkina faso hamza adam muryar amurka kuma si ghana madalla a gaida hamza adam yayin da ya rage saura 'yan kwanaki a gudanar da bukukuwan kirsimeti da na sabuwar shekara shugaban kungiyar kristoci ta najeriya reshen jihar borno ya yi karin bayani game da muhimmancin wannan rana ga haruna dauda biyu da ci gaban rahoton yayin da rike 'yan kwanaki a gudanar da bukukuwan kirsimeti da na sabon shekara shugabannin addinai na ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da mahimmancin wannan rana ana da gudanar da irin wannan bukukuwa a duk faɗin duniya baki ɗaya yayin da wasu kan yi tafiya uwa duniya don su je su gudanar da wannan biki tare da iyalansu wasu kuma na nan kusa kusa ne tare da 'yan uwa da abokan arziki irin wannan yawan tafiye-tafiye dai ya sa hukumar kare hatsara na ƙasa wanda aka fi sani da rosetti ta yi wani kira ga jama'a game da irin matsalolin da ake samun hatsari bari a kan hanya wanda har ma ta gargaɗi jama'a shi ko shugaban kiristoci na jihar borno ya soma bayani ne game da mahimmancin kirsimeti kamar haka to sunana most reverend dr john bogna bakeni uh, ni ne auxiliary bishop wato mataimakin bishop na lardin maiduguri da kuma chairman na kan borno state chapter ce ta farin ciki rana ce ta murna rana ce da ana bukukuwa ana shuɗanya da abokan abokanai danguna da dai duk jama'a to yana da kyau na farko musamman iyalin krista rana ce da za su nuna godiya domin alheri da ubangiji allah ya yi mana ta yadda ya bamu mai ceto wata isa almasihu sannan lokaci ne da za mu yi sulhu musamman da yake lokacin murna ne da kuma farin ciki a yayin da muna addu'a lokaci da kuma da iyalai abokanai za su yi sulhu za mu nuna zumunci ga krista da kuma waɗanda ma ba mabiyan krista ba domin wannan farin ciki to kada kuma a cikin wannan halin biki da kuma murna da farin ciki a shiga wayansu halaye da ba kyau kamar wayansu maye da wayansu ayyuka dai na lalata wanda ba su da alaka da wannan idi wanda kuma za su kawo mana bakin ciki a wannan lokaci so musa da salama a dafa abinci a ci a rabawa abokanai ai murna shi ko shugaban hukumar kula da hatsira na ƙasa reshen jihar bondo ya yi bayani yana mai cewa sunana boy iki uten ni ne road safety a nan borno state in dai kai a sai za ka yi tafiya ka tuna fa cewa ya kamata tukinka za ka yi shi a cikin ah, hankalinka ah, kuma yawan gudu bai da kyau in kana tuki kada banda maganan waya kuma ka sa seat belt ka yi tuki a cikin hankalinka kada ka yi tuki a cikin overspeed eh, kuma ka doka cewa kai kadai ne direban da yake a cikin hankalinsa sauran direbobin da kake gani a kan hanyar ba su da isasshen hankalinsu saboda haka aiki ne wadda ke da <clears throat> yake neman nan suwa sosai to koya masu motocin haya ke cewa ne game da irin wannan tafe-tafe da ake yi yanzu da farko dai na suleiman muhammed ne wanda aka fi sani da suleiman da sakatare na Ajiya ta tashan Kano Maiduguri. Akwai kamar wani kalubale da kuke samu a wannan wata da ganin cewa an samu karuwan fasinjoji kuma mai ya tashi? Eh to ba kalubale din da kawai akan mai ne da mai din ya tashi amma kuma dai alhamdulillah ana samun man ba wai ba a samu man sai dai tsada sa ne kawai. So dan abin kuma kara kan fasinja din bai wuce ta takara ya karya ba. Muna samu dai fasinja ana tafiya alhamdulillah ba laifi. Sunana Adam Isa. Kai direba ne a nan tashar Kano. Ne a nan tashar Kano. Ana kira na da Obarot. Insha Allah yanzu dama hanya muna dan samun matsala amma yanzu alhamdulillah mun fara ganin canji tunda wasu get-get din da ake dan abin muke dan samun gosulo a hanyar yanzu yawanci get-get din Allah da ikon shi yanzu an ciccire su ana dai samun dimbin matafiya da ke harman tafiya hutun kirsimeti sabon shekara haruna dauda wuta biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. a gaida haruna dauda biyu Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita ɗari da da biyu biyar zangon FM. Baya ga haka kuma a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A karan farko a tarihin Amurka, Majalisar Dokokin Ƙasar ta ba da shawara a tuhumi wani tsohon shugaban ƙasar. Kwamitin da ke binciken harin da aka kai wa ginin Majalisar Dokokin Ƙasar a ranar 6 ga watan Janairun bara. shi mika wannan bukata ga ma'aikatar shari'ar amurka don ta tuhumi tsohon shugaba donald trump bisa wasu laifuka hudu da suka hada haddana yunkurin da husuma a majalisar yau batun da shirin zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalu madalla To bayan tsawon shekara ɗaya da rabi da ya kwashe yana binciken harin da aka kai a ginin Majalisar Dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun 2021. Kwamitin da ke binciken ya kammala zamansa a ranar Litinin ɗin da ta gabata. Bayan sauraron bahasi daga shaidu sama da dubu ɗaya a zama goma da ya yi. Benny Thompson ɗan majalisar wakilan Amurka ne daga jam'iyyar Democrat. If we to survive as a nation of democracy, This can never happen again. Ya ce idan har muna so mu ta ci gaba da zama ƙasa mai bin doka, sannan tsarin demokuraɗiyya ya tsira, bai kamata hakan ya sake faruwa ba. Kwamitin mai ɗauke da mambobi bakwai daga jam'iyyar Democrat da mambobi biyu daga jam'iyyar Republican ya kafa tarihi inda ya nemi da a tuhumi tsohon shugaba Trump bisa rawar da ya taka a wannan rana da aka kai wa ginin majalisar hari. Liz Cheney 'yan majalisar wakilai ce a bangaren 'yan Republican. January 6th, Ta ce ranar shida ga watan Janairu ita ce rana ta farko da wani shugaban Amurka zai ki bin dokar da ta tanadi mika mulki cikin lumana. To ko da yake kwamitin ba zai iya tuhumar Trump ba, amma ya ba da shawara ga ma'aikatar shari'ar ƙasar, domin ta tuhume shi bisa laifuka hudu. Jamie Raskin, ɗan majalisar wakilai ne a bangaren 'yan Democrat. The committee believes that more than sufficient evidence exists for a criminal referral of former President Yace kwamitin ya yi amanna cewa akwai tilin hujjoji da suka sa a miƙa buƙatar ganin an tuhumi tsohon shugaban Amurka Trump saboda rawar da ya taka wajen tunzura waɗanda suka kai hari a ginin majalisar dokokin Amurka. ‘Yan majalisar sun kuma ce akwai buƙatar a tuhumi Trump da laifin haifar da tarnaki a binciken da suke yi. da laifin yunkurin damfara gwamnatin amurka da kuma haɗa kai wajen yin ƙarya yunkuri na ƙarshe da ake zargin trump ya yi na naɗa masu zaɓe na boge don a yi watsi da sakamakon zaɓen na 2020 We understand the gravity of each and every referral we are making today, just as we understand the magnitude of the crime against democracy. Jamie Raskin kenan yake ƙara cewa, mun san girman wannan shawara da muka bayar, kamar yadda muka san girman take tsarin demokuraɗiyya da aka yi. kuma doka ce ta sa muka bullo ta wannan hanya kwamitin dai har ila yau ya ba da shawara a tuhumi lauyan trump john eastman da kuma kevin mccarthy wanda ake tunanin shi zai zama kakakin majalisar wakilai da kuma wasu 'yan republican uku a majalisar dokokin kasar shi dai trump ya sha sukar aikin kwamitin wanda ya kwatanta a matsayin mara adalci sai dai mafi akasarin shaidar da aka gabatar a zaman kwamitin jami'an gwamnatinsa ne suka bayar sarah matthews tsohuwar mataimakin daraktar yada labarai ce a fadar white house um, ta ce da a ce shugaban yana so ya yi wa amurkawa jawabi a wannan lokaci da ya yi nan take ba tare da ɓata lokaci ba. A dai ranar Laraba aka saki rahoton ƙarshe kan binciken da kwamitin ya yi domin jama'a su gani. Masu sauraro da kuma aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon sai kuma wani makon idan Allah kai mu. Yanzu a madadin Catherine Jobson da ta hada asalin rahoton. da Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yau tun ƙarshen mako lafiya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyinku masu sauraro da kwan turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga Jafar Unguru da Ibrahim Laragabta tare da Isa Lawali mai fili a jihar Taraba. Suka ce muna kira ga al'ummar Najeriya da mu yi amfani da katin zaɓenmu wajen zaben shugabanni adalai waɗanda muke tsammanin za su taimaki ƙasarmu ba masu kishin aljihunsu ba. Sako na gaba kuwa ya fito daga Haruna Muhammad Katsina da Isan Baba Ali direban J5 garejin Mando a jihar Kaduna. Suka ce jama'a a duk inda kuke ya kamata ku yi hattara da 'yan damfara. Duba da ganin yadda 'yan damfara ke ta ƙara bullo da sabbin hanyoyin damfarar jama'a musamman a hanyoyin sada zumunta na zamani da kuma na zahiri wato ido da ido. Da fatan za a kiyaye da su. sakon su Hamza Galadima birnin Kebbi da Aliyu Usman taka lafiya tare da Sani ne lange-lange ya wuri da garba na halikan ba. Suka ce muna kira ga 'yan siyasar Najeriya da cewa don Allah su yi taka tsantsan kasancewar yanzu an fara yakin neman zaɓe ga dangadan. Ma'ana su ja kunnen magoya bayan su domin gujewa tayar da fitina. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Alhaji Umar Forever da Adam A. Adam Gashuwa suka ce muna kira ga cibiyar Al-Azhar da ke Masar da ta yi wa ƙungiyar Taliban magana a kan matakin da ta ɗauka na hana mata karatu a jami'a domin wannan mataki da suka ɗauka ba koyarwa addinin musulunci ba ce kuma hakan ba daidai ba ne. To madalla masu sauraron mu mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. Yanzu kuma sai shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen ma'aikatar tsaron Birtaniya yau dinnan jama'a ta bayyana a bitarta ta bayanan sirri kan Ukraine cewa an gabatar ma shugaban Rasha Vladimir Putin wasu tsare-tsare na faɗaɗa rundunar sojin rasha da wajen kashi talatin cikin ɗari wanda hakan zai sa adadin sojojin ƙasar ya kai miliyan ɗaya da rabi ma'aikatar ta tsaron birtaniya ta ce an gabatar da wannan shawarar ce ranar laraba kuma a ta bakinta ministan tsaron rasha sargi shegu ya bayyana cewa faɗaɗawar za ta shafi birged-birged akalla biyu a arewa maso yammacin rasha waɗanda za a faɗaɗa su zuwa rundunoni hukumomi a pakistan sun ce yau dinnan juma'a wani ɗan ƙunar bakin wake wanda ke tafi cikin wata mota ya tarwatsa kansa a wani wurin duba ababen hawa a islamabad babban birnin ƙasar inda ya hallaka wani ɗan sanda baya ga wasu mutane goma da ya raunata nan da nan haramtacciyar kungiyar taliban shiyar pakistan ta tehrid e taliban pakistan tpp a takaice ta ɗauki alhakin kai harin tana mai cewa wani mambanta ne ya kai harin ƙasar india ta fara gwajin covid-19 ma fasinjojin jiragen sama da ke isowa daga wasu ƙasashe an ɗau wannan matakin ne yayin da china makwabciyar india ke fama da yaduwar cutar Da masu mu da haka muka kawo ƙarshen shirin namu sai kuma a shirin shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da daddare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon Ghana. Za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin ibrahim ka almasi garba wanda ya tiya na gabatar da shirin da producer mu wato julie leathers gresham da dadi da injiniyan mu ta yau ni zahra aminu fage ke muku fatan alkhairi mu kasance lafiya.